kada ce salamu alaikum hausawa ke ta salamu alaikum babu salamu alaikum assalamu alaikum salamun alaikum eh eh wato kenan na kira mu wato yayi kyamar su domin bai san su ba eh domin sun taho don wani abu za su eh. to ci gaba إلى أهله to bayan da ya musu sallama ya saukar da su faraga ila ali sai ya karkata zuwa ga mutanensa koye fa ja'a bizinan hanin ya taho da dan sa wanda yake samin mai kiba bizinan samin mai kiba wa fi surati hudin bi ijlin hani wato wanda an ka gasa da abin nan da da duwatsu an ka an ka kawace an sa yaji <laughs> ba wajaba <laughs> فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم كساتد نامن نزان سنة زوا ta قال سيتي لا تأكلون بذا كتبا أرد عليهم الأكلة sai ya gita musu wato ba za ku ci ba wato kuma yana cewa ku ci kenan lam yujibu bas karba ba eh ga wajen ce ba auje ba a auja حسيبا قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم sai ji tsoro da gare su wato rai ne ta ji tsoro wato tun da an ba ko abinci ya kici wato akwai wani abu kenan kalu da sun ka ga wato ya hirgita sai suka ce la ta kada ka ji tsoro inna rusulu rabbika mu manzannin ubangijin ka ne saboda kar ka ji tsoro Kwanne ah, ya nuna kenan annaba ba san gaibi ba sai an gaya musu wa basharu bi gulamin alim sun kai mai bushara da samun wani yaro wanda yake mai ilimi ai eh, bi ilimin kafirin wani mai ilimi da yawa shine ishaq kama da kamar yadda an ambata shi hudun cikin suratul hud wa huwa wa'adun min Allah li Ibrahim wato wa'adi ne Allah yawa Ibrahim da cewa zai bashi da mai ilimi ba da subutul yasin adatan bayan ya dai da dan mani ba zai samu da ba domin sannan ya في غرب فصدت وجهها فقالت عجوز عظيم to wato abin nan kun gani isaka ne bayan da an sa isma'i ba a kabala ce timratu sai matar shi ta fuskanta ta ji za a ibrahim zai samu da tattaho fi sarrata ta sara fi sarrata cikin surutu wato cikin yaya wato abin nan na na kishi fasakkar waje a tar mari fuskanta wa qala ajuzun aqim tsohuwa wanda yake ba ta haihuwa za a ce ta haihu ko wata mata zai ce na lam talid ka ba taba haihuwa ba wa umru hatun wata tsuna sana tana da shekara da tara? wa umru ibrahim wa mi'at sana alhali a lokacin nan ibrahim yana da shekara 100 da au umruhu mi'at wa 20 sana ko kuma yana da 120 wa umru hatun tsuna sana ita kuma a lokacin tana da shekara 90 qultu to nace يمكن أن تكون قالت هذا الكلام ينا يواتا وجهنا مغنا ما على تنبيه tare da huska mamarin huska ta'ajjuban li kharqil adam mamaki da cewa za ta haihu fi dalika cikin wannan hali aw li jiratin ko ko don jira tana gudun ka a aure wata kishi eh kishi an gaira kenan aw yakunu zawjuha ko an yakuna zawjuha sai tazawwaju imra'atan gairaha wato mijinta zai aure wata mace sagira wanda karama fatatihi bil waladi mubashir bihi da zo masa da wannan da an kai bushara da shi mislu ma hasala fi isma'il qabla zalika kun ga wato ga Ibrahim Isma'il an kai wani aure kun wanda ko wato fatal ko fatal amina ha an da ko to falita amini ha an zalika don amintar da ita daga wannan ga abin da ya kalu قالوا كذلك قال ربك to an ka ce ya hankuri ba wani abin nan ba wata mata ce dai ce kalu kazalika haka nan dai kamar yadda wannan bushara take eh, kazalika haka wato abin yake misal na kamar yadda mun ka ce fi bushara ce. haka nan kuma kalar mutu ubangijin ke ce fi talminun la akwai amintarwa gare ta bi idafatin rabbi ilaiha an ce ubangijin ki kaje tunda ubangijin ki ne yana iya canza halittar ki bima fihi min latafatil kalam kun ga akwai dadin magana ciki wa is'alin bir rahma kuma tana an sanar da ita ba rahma yana yiwa a baka a cikin wannan hali innahu huwa al-hakim kuma ubangijin ki shine mai hikima fi su ga aikin sa saboda haka dan ya mai sheki abin nan cikin halin tsuwa ce haihu ba abin mamaki bane wa min hikimati farqu rahim al-ajuz akwai cikin rahim abin nan rahmar shi wa da shi wato abin nan mahaifar tsohuwa a mai ta kamar sabuwa ta haihu wa islahihi lil anuki wa gara wannan mahaifa don abin da yin ciki wa amma ke shehi fa laysa bi ajiba wato a ce ah, tsoho ya haihu wannan ba abin mamaki bane tsoho abin mamaki kun fahimta ko to wato kuma al alim bi khalqi ubangiji masani ne ga halittar shi to kana قال فما خطبكم to kala sai Ibrahim ya ce don haka wasu tsofaffi ke sakin mata menene babban al'amarin wanda ya taho da ku ba mun nan dai ba mursalun ya ku manzanni menene babban al'amarin ku Ka'an wansi Kalu sai suka ce masa, in na haɓura ila ka yi mutumin mu. Lallai mu an aike mu zuwa ga wasu mutane masu laifi wajen aka kafin hessu da mutanen du, da aike mu halaƙa. Lallai wansi na gida faunin mutumin don mu jefa wato abin nan duwatsu na laka a kansu lakar wuta madubuhin bin nar wanda an ka dafa da wuta musawwamatan musawwamatan inda rabbika lil musrifin wato kuma an yi musu alama alaiha mu man yurma biya ko wani mutum an rubuta sunan shiga dutsen da za a jefe shi da shi inda rabbika wajen ubangijinka lil musrifin wato an aiko mu ga masu banna bi itiyanihim al-dhukura ma kuriyan wato su mutanen lut eh, a maza suke bi kun gane ko sannan ga kafirci ne musu gargadi su ki to don haka an ka aiko musu da wannan azaba eh kwarai to da wannan aya ne yake cewa wanda ya yi wadi za a jehe shi kuma da wanda ya yi da wanda an kawa duka sun taba aure ko ba su taba aure matuƙar dai sun balaga

wato su mutanen lur waɗanda an ka halaka saboda laifinsu amma an da wanda a cikin ƙasar min al-mu'min daga cikin mu'min da ila kafiri lokacin da an ka halaka rai wato mun hidda waɗanda abu min ne wa wa anna bi inzali mu'minin mun yi alkawali da tsare da mu'minin kun ga aiki biyu ya auku cikin abu guda wato waɗannan an halaka su waɗannan su kuma an tsare da su وما وجدنا فيها غير بيت وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين to lokacin da mun waɗannan mutane ma wajen na fiya gaira baitin ba mu samu cikin garin su ba sai gida guda min almuslimin na musulmi gida guda wato gidan lut wa ibnatahu da shi da ƴaƴansa biyu wa usifu bil imani an yi musu sifa abin da imani wal islami da musulunci ai kun musaddiquna bi qulubi masu gaskatawa ne da zukatansu sannan amiluna masu aiki bi jawarihin da gabubuwan su wato suna aikatawa a ta da ayyukan tawa Wata rakana fiha wa fiha wata rakana biya mun ka bari cikin wannan kasa mun ka bar wata aya alama wanda yake tana nunawar an yi mutane na an halaka su wannan aya ko wannan alama gawa lilladina yakhafuna al'azab la yanzu wanda yake suna tsoron azaba mai tsanani domin da duk sun ka shuda sun ka ga wannan wuri za su ji tsoron saba ma ubangiji wala yab'aluna mithla fi'lin ba za su aikata aiki irin nasu ba min idh yakhafuna wuqu' al-wa'id alayhim domin suna tsoron aukuwar azaba akan su wa'id alkawari da azaba وعد الكوالي da الكيل to wa zakara ba da zalika qissata Musa wannan kun ga guda ta taho da bushara ta taho da azaba sannan kuma ta taho da bushara ga Ibrahim ta taho da azaba ga mutanen shi gidan Lutu mutanen Lutu ma akwai bushara ciki akwai azaba domin gidansa da shi da ƴaƴansa sun ciza amma matar shi bata yi ta ba makiyansu sun halaka to ga wata kissa kuma ta Musa da Fir'auna li bayani huquqil wa'd wal wa'id don a nuna kenan wa'ad da wa'id suna aukuwa fa yace wa hi musa إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين wa Musa sannan kuma akwai aya wato ga kissan Musa iz arsalnahu lokacin da muka aiko shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna mutalabbisan bi sultanin mubin muka aiko shi da wata hujja bayyananna fatawalla to ba sai an yi bayanin hujjar ba domin ba ita an makasudi ba don a nuna dai azaba za ta zo sauka azaba an makasudi fatawalla sai wato shi fir'auna ya kauda kai daga barin imani bi rukunihi saboda karhinsa ai ma junudihi wato saboda abin sun rundunar shi li'annahu lahu rukuni, domin da su ya dogara kun gane ko abin da shi da su sun sun kaki wa qala li musa sannan yace ma musa huwa sahirun yace kai ku kare shi ai mai sihiri ne aw majnunun ko ko mahaukaci ne ai taratan qala huwa sahirun wani lokaci yace mai sihiri ne mithlu qawlihi inna hadha la sahirun alim kuma yadda yake cewa wannan mai sihiri ne wanda ya san sihiri wa taratan qala majnun wani lokaci yace mahaukaci ne mithlu qawlihi inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun manzon ku wanda an ka aiko zuwa gare ku wato wai ban da shi la majnun lalle mahaukaci ne to in ba haka nan ba ya zai ce shi shi dai shi duk shi da abubuwa to fa akarna فأخذناه وجنوده فنبذناهم باليم وهو مليم فأخذناه وجنوده سيمك كاما شيء شيء رندنا شيء تياجي fana bazin da shi da sojojin sa muka kama su fana bazin muka jefa su fide mi cikin ruwa cikin teku wato kun ga kenan kamar abin ba mai son ba mai wuya ba mun ka jefa su cikin teku ba gari ko sun ka nuta wa hum su fir'auna da shi da mutanansa shi abin nan wa huwa mudin shi fir'auna yana mai abin zargi ai atin bima yulamu alai ya zo da abin da ake zargin sa nan takadibi rusul na kai tawon manzanni wa da'awar rububiyya yace shi an shi ya ubangiji wato shi ya ubangijin komi uh, abin nan koguna nashi ne komi ثم ذكر تعالى ما وقع على آدم kun ga kenan an gama da shi kenan ba ko abin nan ba sai bayani ba adawa ga sunan kuma وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم وفي هلاك آدم كما قال لك آداوا أكوي آية إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم لو كتن دمك أيكا موسى وني إسكا نعذابا وانك باب رواجك باب رحمتك هي التي لا خير فيها يعني أنت أريه العقيم وإسكا بكراجيا وانك باب رواجك باب إسكا ba hairi ciki لأنها لا تحمل بدربات أو كروان سما ولا تكون الشجر باتا ساعة بين قرانية في تشيكي وهي الدبور wato iska ne wanda ake ce ma daburu mai zakkuwa daga abin nan daga arewa ko ma ta dari ma ta zaru min shay عليه إلا جعلته كرمين Mata ta zar na shay'in alai ita wannan iska ba ta barin komi wanda ta bi a kansa illa ta alai wace ta mai shi karrami mu kamar abin nan kasusuwa waɗanda sun ka lalace kalbali abu wanda ya lalace duk komi ta bi a kansa ya lalace da sai ko abin wato kenan komi ta bi a kansa ya lalace jaura jaura ثم ذكر تعالى وفي قيل لهم تمتعوا حتى wato ku dibi ƙarfin fir'auna da girman kansa da komi aya biyu an kace mun kai mai kamar aikin banza sannan ga wasu samudawa su kuma saboda ƙaryatawa manzon da sun kai sale fa kala wa bi samuda aya kuma akwai aya ga samudawa wajen halaka su iz ila lahum lokacin da an kace musu bayan sun kashe raƙuma mu hatta yin ku dan ji dadi a dan lokaci ai ilan ila ya jai ku a karewa ajullan ku kama fi ayati diyar fi diyarikum ta ajiya ku ji dadi cikin kwanukan ku kwana uku cikin gidajen ku kwana uku aka ce an ba ku kwana uku ku dan koyi abin da kuke so فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون wannan shi ke 'yan alkali zai hidda mutum daga gida sai a bashi kwana uku don ya ce ganga mu sai hidda to fa a tawa amurar da sai suka yi tsaurin kai sun kai girman kai ga bin umarnin ubangijinsu ai alim tisali amri sun kai bin umarnin an ubangijinsu fa hadar musaika sai tsawa ta kama su ba da mudiyyar salati ayyan bayan ketare kwana uku ai ta Mulika, cikin safiya wadda ta hmm? Mulika wato tsawa wadda yake mai halakarwa ta kama su wa hum yanzuruna fi nar suna kallo ga azaba ta tawo baka san inda za ka ba domin a tawo mutun iri to tun da an kawo muku waɗannan hujjoji kun gani iri-iri da kistoshi masu nunawar yadda azaba ke zakkuwa da yadda nema ke zakkuwa ga wanda ya fi to ku gudu zuwa ga Allah kun gane fabiru illa ku gudu zuwa ga Allah yaya zuwa ga an gudu zuwa ga Allah shine ku yi mai ta'a kuma kada ku saba masa wanda mun gudu zuwa ga shi kenan inni lakum minhu nadhirun mubin ni fa gare ku mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi ko mina na dai ku daki daki kun gane ko wala ta garu ma Allah wala taj'alu ma Allah ilaha يأتي لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا ما لا إله آخر كذا كسن يا تعالى الله أبين بوتا وانا دبان kada ku sanya abin bautawa na daban tare da Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ni fa gare shi wato gare ku wato mai gargadi ne ga ubangiji kuma mai bayyanannen gargadi ko ni na faɗe shi daki daki ba koya komai ba na faɗa kuma yadda hankalin kowa zai dauka so kazalika kazalika ma الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا صاحب أو مجنون to na faɗa komai amma maimakon ki ku yi imani sai zagi kuke yi kadalika Allah ya ce karka kada ka damu haka nan ma atal ne mai faɗi mai rasulin wani manzo bai zo ma gaba waɗanda aka gabanin su ba illa qalu sayyun ba sun ce ai shi mai sihiri ne au majnun ko sun ce ma bai mai riba ayo eh tuba to bismillah كان يشيل وان ظهر أبن الوقت يا أنا هذا متأشر ها؟ والأرض ها؟ وفروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين كذلك ما اتى الذين من قبلهم هكا دي بعض حال متاني ما اتى الذين من قبلهم من رسول ولما من زو بي زو ودان صبا غبانين صبا الا ان قالوا هو صاحب او مجنون ko sun ce mai sihiri ne ko kuma sun ce mahaukaci ne ai mutum ta bihim laka kamar yadda mutanen ka suka ta ka suka ce makaryaci dinnan mai sihiri ko mahaukaci haka nan duk al'ummomin da an gabanin ka an kai musu eh, bi kaulihim innaka sahirun mutanen ka sun ce kai mai sihiri ne ko majnun wannan eh, takadibul umami qablahum rusulahum bi qawlihim an zalika haka nan wata wannan yake karyatawar da manzanni an kai musu wata mutanen suka karyata cewa an kai mahaukata ne ko kuma abin nan masu sihiri ne kun gane ko ata waso bi waso bi bal hum to wannan da an kace takadibul umami qablahum ah, rusulahum bi qawlihim dalika waso bi shin abin nan da ko wani mutane an kai musu wa'azi ko wadannan mutane manzo ya toye musu gargadi sai sun ce mai mai sihiri ko sun ce mahaukaci shin su mutane sun kawo juna abin nan wasiya da shi wato ubanni in za su mutu sai sun ce mai ya'ya in wani mazu ya taho ku ce mai sihiri ko ku ce mai mahaukaci da wasiya ata waso bi sun wa kansu juna abin sun wa junan wasiya da wannan ai a hanko ai a hamalatuhum ala hadha alqawl almadhkuri eh, wa ko wa jam'atihim alayhi da taro su akai wasiyatu wasiyatu ba'din li ba'din wa sashe sun kawo sashe wasiya bi da shi litaba'udi wata wata al azman bainahum gashi ba lokaci guda ba zamunna mai masu tsawon bambanci tsakanin su amma duk da haka gashi hali ya zan guda thumma daraba an hadha bin nafi wa tawbi bayan haka nan ya hita maganar cewa an yi wasiya an ka zarge su wa bayyana ma huwa al-hamilu lahum alayhi bayyana abin da zai dauki mutane ga haka nan bil haqiqati bi qawli balhum qaumun abu mutane dai ne masu dagawa ashe wata sifa ce a koye cikin zukatan mutane wadda ke sanya ayyukan su koko da magana su ya zan dai dagawa kai ketare haƙƙi rashin yarda girman kai shi ke sanya wa wato kenan kowane lokaci kowane hali duk da ko kowane gari da kowane a zamani وصية بعضهم لبعض به مع تباعد وتطاول الأثمان بينهم ولتباعد لتباوت بناء ايش وصية بعضهم لبعض خمسين دقيقة به آه. مع تباعد وتطاول الأزمان لبعضهم به لتباعد وتطاول أزمانهم بينهم ثم أدرب عن هذا بالنفي والتوبيخ بل هم قوم تعبون فتولى عنهم فتولى عنهم فما to abin nan saboda mutane duk iri guda ne kamar yadda an kawo annaba haka an kai ma saboda haka kada ka damu mata wanda an ka kawo da kai daga gare su kuma an tabi malum ka zan wanda ake zargi ba don ka'i da manzanci kayi aikin ka wanda ya kiya don kansa to ci gaba wa zakir ba in azkiri tanfa'ul mu'minin wa zakir kai da kai wa'azi da qur'ani فإن الذكرى تنفع المؤمنين وعزي شنا أنفعل ما في إيماني أي من علم الله تعالى أنه يؤمن وأن الله سنزع إيماني تو وعزي القرآن لا أنفعله تقبع وما خلقت الجن فإلا ليعبدون to Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa ban halitta mutun aljani da mutum ba illa liya'budun sai don su bauta min ni dai wala yunafi zalika adam ibadatul kafirin wannan ba baya hanawar an yi mutane an yi aljannu don su bauta bai hana wasu su yi wasu su ki kun gane ko da anna al-gayata la yalzamu wujuduha in an ce ga maqasudi karshe to ba tilin ne sai an same ta ga kowa ba kama fi qaulika baraitu hadha al-qalam bi aktuba bihi na na heka wannan al-kalami don yi don yi rubutu da shi bai da ka kalla ta katubi yana yi wa kai al amma ba za ka yi eh, rubutu da shi ba kun gane ko wato yana wa kai wani kai abu don nihin wani abu amma ba ba komai kai sai ka sai ka samu kasuri da shi ba eh? hmm? domin mu mun kamuwa da takalifi su dama babu wanda ke fanɗarewa cikin su cikin mutane ne an masu fanɗarewa da masu bi eh. wato mutane aljannu da mutane su ne wasu su biyo su ki kamar yadda shaitan da adam ma uri da min rizq ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun wato kenan ibadar da nace su yi wato ba ibada ce wadda za ta amfane ni ba domin in ka ce wannan bawa na ne ya ta yi noma don ya kawo min abinci ko ya kawo min murgu na abin nan na bauta a'a wannan in sun bi dokan nan don amfanin kansu kawai ma uridu da mihun rizqin ba ni neman abinci daga gare su da an kusin ba ba abinci da za su ci ma ba son nake yi su nema ba don in huta auli gairin ko kuma don su nemi abinci don wasu wa ma da an yad'un kuma ban son su yi abinci ma su iske abinci gyararre su dauko suna bani kamar yadda ake ba kamar yadda ah, abin nan eh, eh, ni sunan shi mai bada abinci saban abin eh, to ko shi wannan abinci gyararre ba su dauko su mika ne kun gane ko ko ga kansu wala ga irin ai inna sha'anahu ta'ala ma ibadihi laysa mithla sha'anis sarati ma abidihi al'amarin Allah tare da bayansa ba kamar al'amarin bayi da shugabanninsu ba ne na mutane fa innahum inna ma bihum duk wanda ya mallaki bawa ya mallake shi ne don yayi amfani da shi fi tasiri ma'aishin don wurin samun abincin sa fi kasbin fi kasbin aiki don samun abincin aw fi amalin wa khidmatin ko don wani aiki da su yi musu hidima li ha eh, da ha da baya wato don gyara abincin هو الرزاق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق للي الله شيني ما يبعد أبنتي قريسا ذو القوة شيني ما يقرفي المتين وانده mai يتنن قرفي kun gane ko ba ya bukatar taimako ci gaba للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون لو فإن للذين ظلموا to lalle wadanda sun ka zalunci kawo nasu sun ka bi kahirci ko zunubi suna da zanuban wato rabo asalin zanubu wato abin nan wasaki na ɗibar ruwa na na fata hmm. nasiba min azab wato kamar suna da wasakin kan fato ruwa na zunubi fala ya sajiru ko misal da nubi ashabin kamar wato abin nan rabon waɗanda abokan su waɗanda sun ka halaka gabanin su fala ya sajilun kada su nemi gaugawar saukar azaba in akhartuhum ko ila yawm da ta in yi musu jinkiri zuwa ranar kiyama to kada su yi kada su ce a kawo ta yanzu kawo ta abu ne mai sauki فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من بهم الذي يوعدون توبان يا تبت سننا عذاب يا تبت للذين كفروا ga waɗanda sun ka kafirta ga min yawmihim alladhi yu'adun ga yinin su wanda ake musu wa'adi da shi domin wannan sura shi take karantarwa wa'adi da wa'id ai yamal shi ne ranar kiyama fa inna wa'idallahi thabitun yace war Allah ga makiyansa tabbatacce ne sabitul mai tabbataccen aukuwa ne alaman yukhalifu ga wanda ke saba masa kama zahara min al-bayan kama yadda ya bayyana ga wannan bayani fi mawdi fi mawdi sura wato ga duk surar tana yi wa'adi zai zo wa'id zai zo shine da ta karantarwa ya fara ku nan kuma na aja ko bismillah alhamdulillah kun ga har wato abinda take karantarwa kira zuwa ga imani amma bisa ga hanyar tambaya da tilasta ma mutum ya karba domin da duk an kawo mutum tambaya aka ce kaza ba haka ba ne ya kasa ba da ansa wato ya yarda ke eh, sai dai in tsaurin kai ya hana shi ah, fi uslubin a ma'akhad wato cikin hanya wadda yake mai laushin fahimta eh, mudurakun lil wadda yake ana iya riskuwarta mudrakul lilukul wadda yake ana iya riskuwata da hankali wato magana wadda yake mai hankali

to watur Allah ya rantsuwa da wannan dutse wato aljabal allazi kallama Allah alaihi Musa dutse wanda yake Allah ya magana da Musa a kansa ai a kasam Allah bihi Allah ya rantsuwa da shi tashrifan don ɗaukaka shi wata kariman don girmama shi wata zikiran bima fihi min al'adun kuma tunatarwa ga abin da a cikin ayoyi wato kun ga an kira Musa wato abin Allah ya masa magana don eh, abin nan ya bashi manzanci wa huwa ahadu jibalil jannati ɗaya ne daga cikin duwatsun da za su cikin dana wal muradu bihi turu sina abinda ake yi da shi turu sina wa qila huwa kullu jabalin yunbitu ash-shajara eh, ash-shajar eh, al-musnir wato kowane dutse wanda yake mai shidda abin nan itace kuma mai eh, itace masu ganye wa ma la yambutu fa laysa biturin amma dutse wanda yake babu ciyawa a kan sa musmir abin na shajar shajar al musmira yana tsirar da ciyawa wato itace masu ya'ya amma wanda yake babu wata ciyawa gare shi ba tur bane wa kitabin mastur kuma Allah ya rantsuwa da littafi wanda an ka rubuta mutqanul kitabati wanda an ka kyautata abin nan rubutunsa bisu turin masu da abin nan shekaru waɗanda yake sahu sahu fi hurufin murattaba cikin harufa waɗanda an ka tsara jami'atin li kalimatin wanda yake sun tara kalmomi shine taurat ko kuma qur'ani wato wannan wurin kira zuwa ga addini wannan kuma abin kira zuwa ga addini fi raƙin manshur cikin kuma shi littafin wanda yake yana cikin takarda wadda an ka buɗe Ah, arraq kullu ma yuktabu fihi duk abin da ake rubutu ciki shine rak wato takarda jildan kana aw gairahu fata ne ko ko fata ne wa huwa bin nisbati lit tawrati al alwa wajen tawrat ah, ba abin nan bane alluna ne an ka rubuta akai allati unzila ala musa wadanda an ka saukar ga musa wa bin nisbati lil qur'ani al mushaf wajen qur'ani kuma arraq nan wato takardu wa taqra'u al mala'ika min al-lawh al-mahfuz mala'iku kuma suna karatun qur'ani tun daga lawhul mahfuz wa qila huwa sahaiful a'mal ko kuma takardun ayyukan mutane fa man akhadha kitabahu bi yamini duk wanda ya karbi takardar shi da hannunsa bayan an yi masa hisabi to adinan shi ya sami babban rabo wa man akhadha kitabahu bi shimali da wanda yake ya karbi littafinsa da hagunsa wanda zai ta rubuta Allah tsare mu nadiruhu qawlu abinda ya kama da wannan magana ubangiji wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura shi mutun za mu hidda masa littafin ranar kiyama ya gamu da shi wato budadde wato ayyukan da yi. wa qawluhu wa idha su nushirat kuma ma lokacin da littafai an ka bude su littafan ayyuka wa qila al muradu ma katabahu Allahu li malaikati ko kuma abinda Allah ya rubuta ga mala'iku cikin sammai ya qara'una fihi ma kana wa ma yakunu suna karanta abinda an karya aka yi kuma da abin da yake za a yi wakila huwa ma katabahu Allah fi qulubil awliya ko kuma abin da Allah ya rubuta cikin zukatan masoyan shi minal mu'minina huwa to ya rubuta musu bayanin sa domin bayani mutum in ya karanta fahimta shi ma wani nau'in abin nan kyautar Allah ce ulaika ko kataba fi qulubihim al-imana domin wani wuri an ce waɗanda na yi imani sun bi abin da Allah ya ce to Allah ya rubuta imani cikin zukatansu to ci gaba wal baitul ma'mur kuma Allah ya rantsuwa da wani daki da ake ce ma'mur wato huwa fi sama'i fi sama'i thalitha ko wato wa eh? huwa al-baytul ma'mur huwa huwa fi sama'i da sama'i sabi'a eh wato yana cikin yana cikin sama wadda ta ta uku yana sama ta uku awi sa ko ta bakwai awi a ko ta ta shidda ko ta bakwai a bihiyalil ka'abati wato wajen daidai da ka'aba Ya yazuruhu kullu yawmin sab'una alif malak wato kullum mala'iki dubu saba'in ke ziyara shi su shiga su yi sallah bi tawafi was salati su gewaya shi sannan su yi sallah sun mala'i udu na ilaihi abadan sannan kuma sun fita ba su komawa zuwa gare shi har abada kullum dubu saba'in sai wasu ah, wasu kafin marfu kuma Allah ya rantsuwa da wani rufi wanda an ah, marfu abin ɗaukakawa wato shine sama aya a sama wa qala ibnu abbas wal arshu wato kenan al arsh wanda yake tana sama ga dukan halitta Allah wal bahril masjud kuma ya yi rantsuwa da teku wadda yake abin nan cikakka ai al-mamlu bil mai wanda a cike da ruwa wa huwa al-bahrul muhid shine teku wadda ta gewaye tsin kasa wa qila al-bahrul masjur yani al-muqadu wato um, wuta wato teku wadda yake tana huruwa da wuta yani al-muqadul muhuma ko mm-hmm. uh, bi manzilati tanur wadda yake an an abin nan ta ta kama da wuta ta konu uh, domin akwai hadisin da an ka ce karkashin teku akwai wuta kila shine man da a ciki wato bi manzilati tanuril masjur kamar fadan tanda wanda yake ta ta huru da wuta a kasama Allah bi hadhihi al-ashya Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa da muka ambata farko abin lima fiha min atharin azim qudratihi wato domin abin da a ciki na gurabun wato ikon sa wanda an mai girma azim qudrati inna azaba rabbika rawati wannan shine jawabin abin nan shine jawabin qasam wato Allah ya rantsuwa da waɗannan abubuwa duka ya ce inna azaba rabbikal waqi lalle azaba ubangijinka haƙiƙa mai aukuwa ne ga wanda ya saba masa ko wanda ya yarda da abin da ka zo da shi ya Muhammad ay la nazilun bi mustahiqi wato yana sauka ga wanda ya cancanta da shi malahu ba mai tunkuɗewa ba mai tunkuɗe wannan azaba daga gare shi shi wanda yake bin abin da Allah ya ce yawa mata mulu sama to shi wannan azaba yana sauka ranar da sama ke shuɗewa ko ko tana motsi maura wato abin da motsi mai tsanani ta taharraku wata dur tana gewaya tana motsi tana gewaya wato ranar da eh, abin nan tashin kiyama yayi kusa وتسير الجبال وتسير الجبال دوا تورا تفيا سيرا تفيا تسير هباء منصورا واتو سيد واتو سزامو kamar kura wadda an kawace wannan shine ranar kiyama kawai fawailin ya ma'izin lil mukazzibin bone ya tabbata ran nan ga masu karyatawa abinda ake faɗa musu kun wato masu karyatawan manzanni ran nan bane ya tabbata gare su allazina fi qawlin yal'abun wanda yake suna abin suna wasa cikin wani abin nan wani wani tabkin bata ayyata shagaluna suna shagalta da kufrin da kahircin su kamar sun shiga cikin ruwa na bata yawma yawma to ya mai daƙuna ranar da ake tunkuɗa su ila da jahannama zuwa ga wutar jahannama da an tunkuɗawa una ɗora tunkuɗa su bi ulfin da tsanani wato shine abin nan badalin min yau wato ke matsayin wancan tamurur eh, sama'u maura ranar da ake tunkuɗa su zuwa ga jahannama tunkuɗawa hadhihi an-nar to sannan a ce musu alhali don walakantawa tamkita wato a faɗa mutum ya kasa abin jawabi A hadihi narun lati wannan ita ce wuta wadda kun ka zan kuna ƙaryatawa game da ita to ga ta abin nan ku gani in ƙarya ce a fasirin. afa sirron haza wannan wutan nan da kuka gani sihiri ce kamar yadda kun ce da Muhammadu abin da yake zakuwa sihiri ne to wannan shi asihiri hadha al'azab alladhi tarawna wannan azaba da kuke gani wato sihiri ne kama kuntum takunu kamar yadda kun zan kuna cewa fil wahayi ku ce hadha sihirun lokacin da an ka saukar da wahayi a ce wanda bai bi Allah ba ga abin da zai same ku ce wannan sihiri ne to wannan shine sihirin am antum la tusirun ko ko kun ku ne ba ku gani kama qultum fi dunya eh, lokacin da kuke cikin duniya kuna cewa inna ma sukira absaruna wato eh, abin nan yayi an ruhe idanunmu ne ce mu yayi kun gane ko to ai eh, hal amruna sihirun shin al'amarin mu sihiri ne a bal fi basirikum khalal wato cikin dai idanunku akwai wata banna ko kuma cikin kwakwalwarku akwai wata barna wadda ba ta iya gane gaskiya wa kadhalika yujadu khalalun fi basiratikum haka nan kuma ana samun kamar yadda yake cikin idanunku akwai barna haka nan kuma akwai wani barna cikin basirarku falidhalika la tastati'una an tasta'miluha don haka ba ku yi amfani da basiraku. fi ma yanfa'ukum ga abin da ke amfanin ku wato kenan da ido da basira kun san abubuwa biyu ne waɗanda yake ba su amfani sai da abubuwa biyu na waje wato idanu gani ko mi kaihin ganin ka bai amfani sai ka samu wata fitila ko wata rana ko wani abu na waje shi zai iya sa kai amfani da ganin ka abin haka nan basira ita kuma komi yawanta in ba ka da wasu dokoki na Allah waɗanda zai shirya da kai sai basira ta zan ba ta da amfani kun fahimta ko hmm. wato kenan kamar yadda idanun ku sun ɓaci babu hasken da ke jan su haka nan basira ku ta ɓaci babu dokar da ke binta sai ga gamu ya kawai to ci gaba أو to wannan wuta da kuke cewa abin nan da kuke gani izgi abin nan sihiri ne to eh, islauha ku shige ta fazbiru aw la tasbiru ku yi hankuri ga daukar walatta aw la tasbiru ko kuma kada ku yi hankuri ai sabrukum wa jazukum sawa'un wato hankurin ku da kasawa hankurin ku duka ɗaya ne sawa'un alaikum daidai ne gare ku la'anna sabrakum la yanfa'ukum domin ko kun yi hankuri ba zai amfane ku ba in kun yi ta ƙara kuna kuwa ba zai amfane ku ba inna ma tujzawna ma kuntum ta'maluna ana saka muku kawai sakamakon abin da kun kazan kuna aikatawa ai jaza'a ko eh, li ta'lil al-istiwa'i wato kenan don abin da yasa ko kuyi hankuri ko kuyi kare kuyi hankuri wato ba a sassautawa domin sakamakon abin da kun kazan kuna aikatawa ne wa innahu lamma kana al-jaza'u wajib al-wuqu lokacin da sakamakon nan ya zan tilas ne zai auku bi hasbil wa'd gurgudan wa'adin ubangiji limtina il kadhibi ala Allah ta'ala domin Allah bai yi wa shi ƙarya tun da yace zai yi zai yi kana sabru wa adamuhu siyaini don haka wato kenan da yin hankuri da rashin yin hankuri daidai suke fi adamin nabi da rashin amfani to to sannan ya shiga bayanin sakamakon wanda ya bi abin da Allah ya ce ثم ذكر تعالى جزاء المؤمنين الصالحين الله يا ان أنبتي تكمكن مؤمنين ودان ان قري ودان كبي ابين ده يتي فقال يتي ان المتقين في جنات ونعيم للي وأن أما سطرون الله جن الجنه كما suna ونعيم na'im ودان waɗanda an masu الله تو سنا cikin gidajen aljanna kuma suna cikin ni'imomi fakihina fakihina yi na bi mata hun rabbuhum suna masu jin daɗi da abinda ubangijinsu ya ba su wato na kyauta wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma ubangijin bima hun rabbuhum suna masu jin daɗi da abinda ubangijinsu ya ba su wato na kyauta wa waqahum rabbuhum azabal jahim kuma ubangijinsu ya ba su eh, abin ya tsare musu azabar wuta mai tsanani kun hanta ko ai bi ita ihim wato Allah ya ba su ni'imar da ya ba su sannan wa wiqayatim ya tsare su wayu yuqalu lahum sannan a ce musu kuma kulu to a ce musu kulu wa sharabu ku ci ku sha hani'an wato kuna masu jin daɗi bima kuntum ta'malun saboda abin da kun kazan kuna aikatawa lokacin da kuke cikin duniya da an ka kire ku zuwa ga addini kuka karba kuka bi to ci gaba متكئين متكئين سنة to lokacin da suke zaune cikin zaune cikin aljanna kowane sai gingince wato suna masu ginciri zaman ginciri ala sururin masufa bisa ga nan gadaje waɗanda an kasa sahu sahu ba'du ha ila jami'a ba al sashe zuwa ga gefen sashe wa zawwajnahum bi hurin Allah ya ce ko mun ka aurar da su mun ka hada su da mata masu kyawun ido sannan ko masu girman ido wato hur masu kyawun ido farare tsayin masu girman ido din jam'u aina tizamul ayuni ayuni sani ba masu kanana abin nan ba eh, ka ga zauna akan ka shingida akan wani abu shingida eh, eh. to ci gaba ba zan zagi ne ko makwabcin zasu gane to bayan an faɗi an aljanna da suke gingincire sun gingin aya ake cewa wato suna kashin gida cikin abin da jin daɗi da sai aka ƙara mana wata bushara wallazi na amanu waɗanda sun kai ɗannan zuriyar suka bi su kuma ga imanin nan wato zuriyar su bil ifradi ana cewa zuriyatihim fil mawdi ay asigari asigari wal kibar ya'yan ya'yan su kanana da manya wa sawa'un kanu minan nasabi aw min ruhi wato ya'yan mutun suna yi wa waɗanda ka haifa ko kuma ya'yanka waɗanda ka karantar su ne ya'yan ruhi kenan talamizul alimi wato almajiran malami bi manzilati auladi suna matsayin ya'yansa bal hum aqrabu ilayhi kuna nan ma sun yi domin abin nan in ƴaƴanka sun ka saba ma ga aqida kun rabu amma ƴaƴan almajiran ka ba su saba ma mimman huwa minan nasab faqad wato wannan yahi kusa bisa ga wanda yake dangantaka ɗaya ne qala fil jamal ya ce cikin wani littafi na jamal hashiya wayul haqu bi dhurriyyati minan nasabi az-zurriyyat qala fil jamal ya ce cikin wani littafi na jamal hashiya wayul haqu bi dhurriyyati minan nasabi az-zurriyyati bis sabab wato ana riskar da zuriya ta dangantaka da zuriya ta sababi zuriya ta sababi wa huwa mahabba shine soyayya fa in kana ma'aha amma ah, in kana ma'aha ahli ilmin in ya zan soyayyan nan kuma akwai karatu an an yi karatu daga wanda kake so aw amalin ko wani aiki wanda ya hada ku na ibada kana ajli Thank you.